واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أشكين سورة التحريم karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta takwas kira da Allah subhanahu wata'ala yayi ga waɗanda suka yi imani da Allah cewa su tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya tuba ƙofa ce babba daga cikin ƙofofin rahama da Allah subhanahu wata'ala ya ji bayi da wannan kofa duk abin da bawa yi, na ba daidai ba idan ya tuba ya koma ga Allah ya tsarkake tubansa to Allah zai karbi tubansa abinda ya aikata ya tuba Allah ya yafe shi wannan magana ba za a ɗaga ta ba ko a ranar alkiyama kaga Allah ya nuna jin kai da kauna da soyayya da rahama akan bayi babu wanda zai ɗauka ma bawa kowane ne irin haƙuri da ubangiji ke yi da bayi babu wadda za ka yi duk abin da ka yi lokacin da ka koma ka tuba a ce ya yafe maka to abin da ke kanmu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye mu tuba mu koma mu tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce ku tuba ya ku mu'minai waɗanda kuka yi imani da Allah ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayanku Allah ya ce za ku rabauta Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta tara Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce يا أيها النبي جاهد الكفار ومأواهم جهنم وبئس المصير Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahidil kuffara wal munafiqin Allah yace ka yaƙi kafirai da munafukai. kafirai ka cire takwabinka ka yaƙe su munafukai ka yaƙe su da alƙur'ani ka yaƙe su da kausasa musu da ƙuntata musu da tsayar da haddi akan su inji Allah jama'a mun fahimta? kafiri da ya yi fito na fito da Allah ya yi fito na fito da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya farwa addinin musulunci yaƙansa ake da makamai munafiki ana yaƙansa ne ta hanyar fallasa da tsayi da dokoki da haddodi da ubangiji ya dora a kan shi jama'a mun fahimta wani munafiki ya taɓa zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗansu ya ce manzo Allah ka bar ni in kashe shi annabi ya ce ka kashe shi saboda kar duniya ta kalle mu a matsayin masu kashe 'yan uwansu ka san matsalar munafiki kafiri kafiri ɗanyen kafiri arne tsantsan arne tsiyarsa da shigantakarsa ba ta kai ta munafiki ba shi yasa ko hukunci da Allah ya musu da hukuncin da Allah zai musu a ranar alkiyama na munafiki ya ɗara na kafi innal na fi darkil asfali minan nar Allah ya ce innal na fi darkil asfali minan nar Allah ya ce munafukai suna mataki na cancan ƙasa na wuta in ji Allah domin wuta rami ne wadda kafircinsa yake ɗan dama-dama da ɗan uwansa to yana sama wadda ya fi shi tsunduma a kafirci yana ƙasansa babban mujirimi na ƙasa ƙaramin mujirimi yana sama to can ƙarshen ramin wutan Allah ya ce a nan munafukai su innal munafiqina fi al asfali minan nar Allah yace munafikai suna mataki na ƙarshen ƙasa Allah yace a cikin wuta kafirai suna sanin su ma'ana tsananin azabar da za a azabtar da munafikai da shi ya ɗara tsananin azabar da za a azabtar da kafirai da shi me yasa saboda su kafirai sun ware jama'a mun fahimta ba su san me kuke ciki ba shi kuma munafiki arne ne a ɓoye amma kuma na tare da ku da shi ake sallah yana sahun gaba da shi ake azumi amma aƙidarsa da ya ƙudurce aƙidar arnan ne tare da su yake wasu yake yi wa aiki to kaga dole ko matsala ai zai fi bada matsala wa al'umma zai fi bada matsala ma al'umma shi ya raɗi musulmai ya shiga cikin musulmai inda za a yi mitin a kan tsaro da shi da a yi jama'a mun fahimta? ai akwai wani karin magana da hausa suke ta wai ba a cin gari sai da ɗan gari akan ci gari da gaske ne ai duk dalilin da kaji Allah a Kur'ani ke cewa la take bi tsanatan min dunikun." ya amanu la Allah ya ce, Ya ayyuhu halladin amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tattakibu bibanatan min dunikum. Allah ya ce, Kar ku riƙe aminai wadda za su san cikinku, Allah ya ce daga cikin arna. Jama’a mun fahimta? Allah ba yana hana ku kuyi kasuwa da su bane ku yi saye da sayarwa a'a ku yi aikin ofis da su ku yi harkokinku da arna ba haka bane Allah yana cewa ne kar ku bari su san cikin to ba arne ba ko wani ne a cikin musulmai in bayi son ka ya san sirrin ka to maganar ka ta kare jama'a mun gani shi yasa aboki daban amini daban ba kowa ake budawa ya san me kake ciki ba a tarihi ba a taba samu ba ko daula ko daula kaga ta faɗi ba a taba kada daular ba dole sai da 'yan cikin daular wadda suka santa ciki da bai ba wani mutum da za a far mishi doktor a yi nasara a kan shi dole sai an samu haɗin kan wadda ya san shi jama'a mun fahimta? saboda ka kafirai ba ana cewa kar ku yi hulɗa da su bane kar ku yi mu'amala da su bane kar ku buɗa su san ku ciki da bai za su muku tsiya mun gane sirrin wannan problem da kake gani ake ta samu na tsaro da sauransu da sauransu wadda bai san kan abin ba sai ya kamar da gangan aka ki magance abin a matsalar shine su 'yan ta'addan suna da infoma a cikin jami'an tsaro idan za a shigo anguwan nan a yi operation kafin a shigo a anguwar akwai wadda zai sanar da 'yan ta'addan za a shigo haka ne ko ba haka ba idan da waɗansu mutane ne a gefe sun ware jami'an tsaro sun ware su ga bayan su bayi da wahala to amma matsalar shi ne daga cikin mutanen garin da ake rigimar daga cikinsu akwai masu sanar da 'yan ta'addan halin da ake ciki saboda haka ka zo ka samu an zauna an yi mitin a anguwa a kan tsaro to a cikin waɗanda aka yi mitin ɗin da sun akwai infoma na su 'yan ta'addan akwai ran a magance matsalar? ai duk rigimar da aka samu a cikin waɗanda a cikin waɗanda za su yi aikin kawo tsaron sai aka samu waɗanda kuma a cikinsu a cikinsu sai aka samu waɗanda suke da haɗin kai da waɗancan to ba za a taɓa magance matsalar ba jama'a mun fahimta akwai wata jiha daga cikin jihohin arewacin najeriya gwamnan jihar ya tashi tsaye yana so ya kawo ƙarshen waɗansu abubuwa biyu abu na farko shine matsalan almajiranci abu na biyu dokan wa'azi ba za ka yi wa'azi ba sai da lasi hankalin da yawa daga cikin malamin jihar ya tashi bara wannan almajiranci da kaga ana yi ana bara bara wallahi ba addini bane ba addini bane ba addini bane ba wanda ya karanta karatu a ilmance a addinance da zai goyi bayan waɗannan yara suna fita suna bin gida gida suna alaro da sunan za su yi karatun alkur'ani wannan ba daidai bane ba daidai bane sannan ba kuma daidai ba ne a ce wa'azin an bar shi kara zube kowa ya hura lasbikan sai faɗi abin da yake so jama'a mun fahimta to amma cewa kuma sai an ba ka lasin kafin ka yi mun tafi jihar da waɗansu ‘yan uwa muna tare da su malam mahmud hadda rama waɗansu daga cikin malaman jihar da sassafe suka kawo mana ziyara hankalinsu a tashe game da maganar dokan wa'azi na ce musu kwantar da hankalinku wannan dokan ba yadda za a yi yayyo na ce musu ba zai yi ba kuna daga hankalinku ne na ce musu ko shugaban kasa bai sai wannan dokan ba a yanzu ba kuma wai ba daidai ba ne a yi a'a in an bi ka'idodi da ya dace ya dace a yi ƙasarmu ne kawai kowa ke hura lasbikan sai wa'azi ya kamata a ce akwai tsari mai wa'azin an san tarbiyyarsa an san me zai gaya wa mutane an san inda ya yi karatu da ƙwarin karatunsa da kuma amanarsa na ce musu to amma a nan ba zai yiwu ba na ce kun san dalili suka ce a'a na ce waɗanda ake so amma dokan wa'azin sai da lasin su yi wa'azin su suke kamfen wa 'yan siyasa ya haƙi sai ya musu doka ko ba gane maganin ba ba zai yiwu ba tun da ba za su yi kamfen ba sai da malamai to kai ka isa a ta gunka neman jama'a kuma a ce gobe ba za ka yi wazi ba ka ga ba zai yiwu ba kamar ba ku gane me nake faɗa haka ya za a yi malamai ne a gaba wajen kamfen da abun nan to gobe kuma an isa waɗannan malamai da ake bin su zaure zaure ana neman alfarma a ce an musu dokan kasu sake wa'azi ka ga ai gobe in ka dawo da su barar da kai jama'a mun fahimta na ce almajiranci kuma ba su isa su hana ba duk da bakin tunda waɗannan malaman almajiran su suke sauke musu ƙur'ani suna musu roƙon Allah haka ne ko ba haka ba ka isa ka zo ka ce a maka saukan qur'ani su maka gobe ka ce mishi zaka watsa mishi almajiran su zai yiwu ba zai yiwu ba na ce dokar kuma ba za ta yi aiki ba dalili saboda 'yan sandan da za su kare dokar ba a ɗauke su aikin a bisa ka'ida ba kun gane magana duk ƙasar da take so a bi doka da oda sharaɗi ne duk ɗan sanda da jami'in tsaron da za a ɗauke shi ba na alfarma sai an ɗauke shi bisa cancanta amma yaro ya nemi ɗan sanda ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba bai samu ba ya nemi aikin soja bai samu ba immigration bai samu ba sai da ya kewaya ya biyo hannun wani malami ya kama hannun shi sai aka je aka ɗauke shi yanzu wannan yaron an isa a haɗa baki da shi a taka wannan malamin to duk 'yan sandan galibi na alfarma in an zo za a ɗauki 'yan sanda ɗari komishinoni da nasu gwamna da nashi advisors da nasu malamai da nasu fastoti da nasu ka faɗi malamin da za a taɓa da almajiransa da aka ɗauke su 'yan sanda zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka ƙasar ba za a taɓa bin doka ba duk wani tim a cikin jami'an tsaron in sun gada a farma ɓangarensu to da su yi ƙoƙari su yi linkin su sanar da su ga abin da ake ciki tsaro zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dole sai ya zan ɗan sanda an ɗauke shi aiki ɗan sanda ne don ya cancanta to wannan zai yi aiki makasa amma ƙarya ne ya nemi aiki ya kai sau goma bai samu ba sai da wani ɗan siyasa ya kama hannunsa ya kai shi aka ɗauke shi gobe kuma ku ɗauka za ku iya aiki da wannan ɗan sandan akan wannan ɗan siyasan zai yiwu ba zai yi ba saboda haka akwai 'yan sanda birjik wadda fastocin su ke musu hanya a basu akwai 'yan sanda birjik da malaman su ke musu hanya a basu akwai 'yan sanda birjik da 'yan siyasan su ke musu a basu za ka gani a facebook ɗan siyasa ya zo ya tsaya ganin sojoji kamar takwas sun ɗauki hoto duka wannan sojojin shi ya musu hanya kai ka ɗauka wannan an isa a haɗa kai da su a taka shi na ce musu to ba dokan da da dokan kasan nan in kaga an bita to da a taka wani ne amma in lafiya lafiya ne a kasan nan fa mutum yakan shekara biyar yana tuka mota bai da lasin. yakan shekara biyar yana tuka mota bashi shi da lasin. haka ne ko ba haka ba to duk ran da kaga wata doka an raya ta za a yi aiki da ita to wani da a taba amma in dai ba da a taba wani ba in dai ba wani da a taba ba dokan ku yi ta kawai abu yanzu kai kana jin akwai wata doka ma kai da ka sani dokan kai kana binta don dokan ƙasa ne waye zai gaya wata doka da ya sani ta kasa ko ta jiha wadda wai yana binta ya san ma dokar jiha ne Ko harkar su kawai yake saboda ba bisa tsari al'ummar take rayuwa ma jama'a mun fahimta to munafukai sai suka shiga jikin musulmai duk abin da da a yi duk abin da da a yi suna sanar da shi idan yaƙi da a tafi idan wani farmaki da a kai in wani abu ne zai taso to su da su yi saurin sanar daga abin da al'umma take ciki jama'a mun fahimta idan da za ka yi tilawa na alkur'ani ga irin barnan da munafukai suka yi irin barnan da munafukai suka ma musulmai kafirai ma ba su musu wannan barnan in ka gabar nan da munafukai suka yi wa musulunci kafirai ma ba su yi wannan barnan wa addinin musulunci su je su zauna a nan su zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su zagi sahabbansa su yi izgili da ayoyin Allah su fallasa sirrin musulmai su faɗi abin da suke so su faɗa na cutarwa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kirayi sahabbansa akan za su fita umra zuwa makka bayan hijirarsu da suka yi daga makka zuwa madina tunda munafukai suka ji wannan labarin hijira din suka ji labarin umran nan da annabi zai je to sai suka koma suka dinga bin yan uwansu wannan sai ce ka ji hauka wadda da kyar kuka bar garin da laɓe-laɓe da ɓoye-ɓoye yau kuma ku ce da ku koma wannan sai ce ai ƙaran kwana ne zai kai su dab da lokacin da aka shirya za a tafi makka sai suka watsi a nemi wannan babu a nemi wannan babu waɗannan guruf babu annabi sai ya tashi da sabon sai suka tafi wannan umra da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tafi da shi da sahabbansa in ba kuma ta ba mun karanta a cikin suratul fati ita ce ta rikide ta koma sulhul hudaybiya to bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam an rubuta yarjejeniya ya kamo hanya zai dawo madina sai mala'ika jibril yake gaya mishi sai ya kulu da kalmu hallafu na min al'arabi شغلتنا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الله سيأتي ومن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم سيقول لك المخلفون من الأعراب Allah ya ce da sannu kana dawowa Madina waɗannan da suka zauna suka noke suka ƙi su bi ka lokacin da za ka tafi makka Allah ya ce za su zo su ce maka daga mutanen ƙauyuka shagalatna amwaluna wa ahaluna da su ce maka dukiyoyinmu da iyalanmu su suka shagaltar da mu fastaghfir lana ka nema mana gafara wannan sai ya ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce mishi ya manzon Allah ai lokacin da za a tafi nan har na shirya na kinza sai aka ce mun yaro na ya bata garin neman sa kafin na dawo kuma aka ce kun tafi wannan sai ya ya ce ya manzon Allah aini har na shirya zan bi ku sai yara suka dawo daga jeji suka ce raƙuma sun watse a jeji kafin mu je mu tattaro su mu tattaro su kuma kun tafi fastaghfir lana ka nema mana gafara yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna faɗa akan harshen su abinda ba shi bane a cikin zukatansu abinda ke zukatansu munafirci abinda ke zukatansu mummunan nufi qul Allah ya ce to ka ce musu faman yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum naf'an aw arada bikum darran waye zai iya mallaka muku wani abu idan Allah ya nufe ku da amfanuwa ko cutuwa akwai bal kana Allahu bima ta'maluna kabira Allah masani ne game da abinda kuke aikatawa to yadda kuwa aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana dawowa Madina sai ga sunan wannan yazo ya ce mishi kaza wannan yazo ya ce mishi kaza wannan ya ce mishi kaza Allah ya ce ƙarya ne bal zanantum bal zanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zina dhalika وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا الله يتي بل ظننتم الله ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا Allah ce ƙarya ne kun yi zato ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ba da su dawo zuwa ga iyalansu ba har abada Allah ya ce abinda kuka kulle a ranku ba maganin maganan shagalatna amwaluna wa ahaluna bane bal zanantum allan yankalibar rasul wal mu'minun Allah yace kun yi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ba za su sake dawowa ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma aka kayatar da hakan a cikin zukatanku wa zanantum zanna sau'i kuka yi mummunan zato wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kuntum qauman buran kuka zan mutane halakarku in ba munafiki ba wata tafiya annabi zai a zuciyarka kana jin za a kashe shi to ina ka ci ta zaman gida ai ya kamata a ce kafin a iso kansa an gama da kai to shi munafiki yana jima kansa za a kashe annabi da sahabbai ne amma yana gida yana dariya to kasan Allah kuma maganin kowane matsayaci ne kafin su dawo su shigo madina Allah sai ya sanar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan an dawo madina za a wuce kaibara kaibara idan an je daula ce ta yahudawa da a fasa ta ba wani ce-ce ku ce da su gudu su bar dukiyarsu ku kwaso dukiyar ku zo ku raba domin kai bar kafin a tafi sahabbai sun san kawai da su yi kuɗi ne to da aka dawo aka yi maganar tafiya kai bara waɗannan munafukai suka ce su ma da su ce ya ƙulul mukallafu na minal arabi waɗanda suka ƙi binka zuwa umra da ta rikide ta dawo sulhul hudebiya daga cikin waɗannan larabawan ƙauye Allah ya ce za su zo suna ce maka idan talaqatum ila maganima idan kun tafi zuwa ga ganimomin kai bara lita'akuzuha don ku ɗebo zaruna na tabi'ikum Allah ce za su ce muku suma ku bar mu mu bi yuriduna an yubaddilu kalamallah suna so su canza maganar Allah don Allah kuma ya ce iya wadda suka tafi makka iya waɗanda za a tafi kai bara da su kenan ba daɗi ba ƙari to su kuma ba su je ba saboda haka gaci garashi hunci ya hana su tafiya yanzu kuma da a samu dukiya suna so su je yuriduna an yubaddilu kalam Allah Allah yace suna so ne su canza maganar Allah Allah yace ba za a je da su ba to suna so su tilasta ma annabi ya tafi da su fa sayquluna bal tahsudunana Allah yace zaka ji sun koma gibi suna cewa ai hasada yake mana wai annabi yake musu hasada munafiki malam munafiki munafiki la hawla wala quwwata illa billah munafunci ai ba ta yi ba ai ka lura ko a rayuwar mu nan ta duniya munafuncin ai kala biyu ne akwai babban munafunci wanda shi kafirci ne akwai karamin munafirci irin na mutumin da yake makaryaci duk inda kaga mutum makaryaci ne munafirci tana mai sandani daga nan dan badin da ake so ma mutum ya zan munafiki mayaudari annabi ya ce mai cin amana in zai yi magana zai yi ƙarya ka lura ko irin waɗannan kake zaune da su uban wahalan da suke baka ba rayuwa mafi wahala mafi wahala kaman zama da munafiki ko karamin munafiki ka san abin da mutanenmu ba su gane ba ko malamai da ga da yawa sukan buɗe kofa a dinga kawo musu irin gulmace gulmacen nan ai ba za ka taba zama lafiya ba in dai ka buɗe kofan gulma a majalisinka baka isa ka sha iska ba haka ne ko ba haka ba wani ne can ya je ya ma kata-kata kai baka sani ba wannan sai ya dauko ya gaya maka da wadda ya ma kata-kata da wadda ya zo ya gaya ma ba ya cuce ka wadda ya gaya maka duk yadda wani ya zage ka in baka ji ba ai normal wadda ya zo ya gaya maka shi zai ɗaga maka hankali to in ka gamu da makaryaci irin waɗannan munafukan baka isa ka zauna lafiya ba yau a zo a gaya ma kaza gobe a zo a gaya ma kaza jibi a zo a gaya ma kaza a karka yadda duk hulɗin da za ka yi mutum karka yadda ya kawo maka labarin da ba daɗi in ba daɗi ya rike kayansa in ba daɗi ya rike kayansa an zage ka ya ba da zage ka ba kai waye ba a zaginsa ka faɗi waye kai ka sani ba a zaginsa ba ka taɓa jin ana zagin shugaban ƙasa ba ba ka ji ana zagin gwamna ba kai ba ka taɓa jin ana zagin ka ba to waye ba da a zage shi ba ai a zagi kowa normal in ka daga hankali kace ba da a zage ka to waye ba a zaginsa waye ba a zagin sa kuma kai da ake ce maka an zage kan kai mutane nawa kai ka zaga tsakani da Allah ka tuna majalisin da wajen zaman ku mutane nawa kai kake suka don me yasa kai ba da a soke ka ba haka ne malam ko baka bane yayin tsakani da Allah ka kau da son zuciya da komai waɗanda kake ambaton su da mummunan abu kai mutun nawa ne to kai dan me yasa kai kai ba kai kai ba da gulman ka ba shikenan gulma ba kyau gulma ba kyau amma kana yi kai ma ana yin naka ko ba haka ba haka ne shi kuma wannan gulma gulma da ka gani ko ko mutane ba su yi naka ba matan ka ma da su yi gulman ka ƴaƴan ka ma da su yi gulman ka haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne ai tuba tuba kawai da aise to kana ta daga hankalinka an je can amsa zage ka an yi gulmanka kai ka yi adalci a satin nan mutum nawa kai kuka zauna kuka yi maganansu kuma abin da ka faɗan kai a tunaninka shi in ya ji hankalinsa ba zai tashi ba zai tashi kama zai kawai ka hana kowa ya zo ya gaya maka to sai ka huta to zama da munafiki da magulmaci da annamimi da makaryaci akwai wahala akwai wahala to bare kuma babban munafiki wanda shi kafirci ya kudurce kafirci ya boye yake bayyanar da musulunci a bakinsa Allah ya ce fasai kuluna bal tahsuduna la za su ta yana mana hasada ne wai annabi ne ke hasada mu ne sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gangamin sahabbansa domin tafiya ta buka tafiyan nan yana da tsayi matuka ga wahala ga karancin guziri ga doguwar tafiya ga wahalhalu daban-daban munafukai sai suka noki dama su al'ada su ce sai suka noki bayan sun noki kuma suka ci gaba da zuga mutane za a je a wahalar da ku a banza a karkashe ku a banza ku da ba ku da wadataccen makami ku da ba ku da kaza da kaza da kaza da kaza suka yi ta faɗe-faɗe suka ingiza wadda suka ingiza daga cikin ire-irensu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi bayan ya dawo suka zo suka yi ta kawo uzurori wannan ya ce kaza

يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل, فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن قاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله madaukakin sarki ya ce istakfir lahum aw la tastakfir lahum Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan munafukai ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara in tastagfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum Allah ya ce in za ka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai yafe musu Allah ya yi fushi ko annabi ne zai fita da sahabbai su suka lissafa wahalar amma suka je gida suka kwanta suka bashi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Allah yace ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra in zaka nema musu gafara sau 70 falan yaghfir Allah lahum Allah yace Allah ba zai gafarta musu ba wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah ba ya shiryar da azzalimin farihal mukallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah kamar wani ne yace Allah to wai me suka yi na kafirci Allah ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah waɗannan waɗanda suka zauna a gida daga cikin waɗannan munafukai Allah yace ce sun yi zaman su a gida a cikin farin ciki bayan annabi ya tafi sai ayi dariya sai a tafa farihal mukhallafuna bi maqadihim khilafa rasulillah Allah yace sun yi farin ciki waɗannan da suka zauna a gida bayan fitan manzon Allah sallallahu alaihi sallam zuwa tabuka wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah yace sun kifir su je su yi yaki da kansu ko da dukiyansu don daga kalmar Allah Allah yace to bayan ma sun ki zuwan kuma zuga mutane suke yi suna ce musu wa qalu la tanfiru harri kar ku yadda ku fita a zafin ranar nan kul hmm. Allah yace ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra Allah yace ka ce musu wutar jahannama tafi rana zafi ina rana kuke gudu rana ne ba ku so Allah yace to ku shiga inuwa ku zauna Allah yace jahannama tafi rana zafi laukanu ya fukahun Allah ce da suna da fahimta da sun gane faliyabahaku kalilan waliyabaku kafiran amrni wal muradu bihi khaba faliyabahaku kalilan waliyabaku kasiran ay fasayabahakuna kalila wa sayabkuna kasira Allah ce da su yi dariya dan kadan don dariyan duniya dan kadan ne Allah ya ce kuka na nan a gabansu Allah ce da su yi kuka mai yawa yanzu duk wadda aka yi maganan a su duk sun mutu Allah ya ce sun yi dariya sun tafa sun yi shewa sun yi annashuwa Allah ya ce to kuka na nan tafi Allah ya ce kuka mai yawa jaza'an bima mai yaksimu Allah ya ce sakamakon abin da suka aikata fa in raja'aka Allahu ila fa'ifatin minhum Allah ya ce to idan Allah ya dawo da kai daga tabuka zuwa ga wani yanki na waɗannan munafukai wadda suka ƙi su bi ka fasta'azanuka lil khuruji suka nemi izininka cewa to yanzu duk inda za a je nan gaba da su bi ka fa ce musu lan takhruju ma iya abadan har abada ba za ku sake fita wani gudani ba wallan tukatilu ma iya addu'a kuma har abada ba za ku yaki wani abokin gaba tare da ni ba an raba gari an raba gari jama'a mun fahimta haka suka yi ta cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi ta cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yakhruj لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون الله يتي cewa suke la'in ilal madina almadinati in mun dawo madina nan ma an fita wani yaƙi, suka ce in mun dawo madina la yakhrujanna al'azz minha al'azal mai izza masu izzan madina za su kori kaskantattun madina abin da yake nufi wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaskantaccen malam gashi nan birjik a cikin alkur'ani duk abin da aka shirya duk abin da aka shirya wallahi malam da su da a shirya amma su da su koma su je su fitar da mummunan sakamako lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam in za mu yi ta buga misali ga sunan birjik a cikin alkur'ani duk inda ka taɓa munafiki cutarwa ne munafiki ya zagi Allah ya zagi manzan Allah lokacin da annabi ya isa madina yana daga cikin abu na farko-farko da annabi ya gabatar shine ginin masallacinsa sallallahu alaihi wasallam aka zo aka kulla ƴan uwantaka tsakanin muhajirun da al'amsa. to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi manyan kabilun yahudawa da suke madina ya ce su zo a zauna a tsayar da wata yarjejeniya akwai banu ƙuraiza akwai banu nabir akwai banu ƙainuka wannan duka kabilun yahudawa ne annabi ya kira su zaman da za a yi shine za a samar da aminci a garin madina za a haɗa ƙarfi da ƙarfi don zaunar da madina lafiya duk barazanar da za ta iya taso tasowa madina za a haɗu gaba ɗaya a ba ta kariya domin matsalar shine in za a ba wa garin kariya in za a ba wa garin kariya akwai kuma wadda ba hannunsa a ciki to ta gefensa za a samu baraka a garin kuna fahimta ai kwanan baya aka samu wannan matsala daga cikin 'yan kato da gora ma'ana suna kitin bilen jtf ko wadda yana daga cikin na gaba-gaba a wajen jagorantar hatta jama'ar da suke karkashinsa da waɗansu sojoji domin bin diddigin 'yan ta'adda sai aka samu washe shi ma yana cikin 'yan ta'adda to ya da a zauna lafiya idan za su bi nan zai iya gaya musu muna daidai nan sai a je a musu kwanton bauna kun gane matsalar shi yasa matukar ba mu zan masu kishin al'ummar mu da addinin mu ba ba da mu ci gaba ba ba da mu ci gaba ba ba da mu ci gaba ba in dai ka dauka kai in ka zauna lafiya to yaya ka zauna lafiya ba zai yiwu ba abinda mutanen mu suka gagara ganewa kenan idan aka ci filin mutum taku uku sai ka ji su a kotu in aka ci gonansa ka ji su a kotu in ya sayi fili ko na dubu hamsin ne aka ci filin sai a shekara ana shari'a amma inda a cuci garinsu babu ruwansa kuma ka gane cewa gonarka da gidanka bai isa ya zauna lafiya ba in anguwa ba ta zauna lafiya ba in ka ka ba da haɗin kai a samar da zaman lafiya a anguwa kana ganin gidanka da ka gudu ka shi idan gari bai zauna lafiya ba ƙarya ne anguwarku ta zauna lafiya abinda mutane ba su gane ba idan wani abu zai zama barazana a gari sai ka nuna kai ba ruwanka ba za ka shiga ciki ba to ka san fa garin in ba ta zauna lafiya ba ƙarya ne anguwanku da gidanku a zauna lafiya jama'a mun fahimta za ka ga mutum yana faɗa ne yana rikici akan filinsa bai san kuma filin ba filinsa ba ne in garin bai zauna lafiya ba to haka kuma garinka ba zai zauna lafiya ba in jihar ba ta zauna lafiya ba kuma ka sani jihar ka ba za ta zauna lafiya ba in ƙasa ba ta zauna lafiya ba jama'a mun fahimta idan ƙasar ba ta zauna lafiya ba saboda haka waɗannan fitintinu da aka yi ta yi za ka ga wani garin kafin rikicin ya shigo garin masu gudu sun bar garin ashe rigima in ta taso daga can in ba a haɗa kai da kai an magance ta ba ba za ka iya zama inda kake zaune ba jama'a mun fahimta to sai ka ga duk abin da zai cuci jihar da ɗan jihar ake haɗa baki a yi abu duk abin da zai mai da kasar baya da ɗan kasan ake haɗa baki a yi wannan abu jama'a mun fahimta? haka da ga mutanenmu mutum yana so kawai yana daga cikin abin burgewa a rayuwa inda za ka je irin ƙasashe daban-daban za ka ga tsattan ƙasar ma daban da ƙasan to amma daga mutum yana son fagarin ya yi tsafta amma daga ga in biskit ya ce ya jefar abu sai ya jefa abun a kan titi ai wannan ledar da zaka jefar a titin ka sa ta a aljihunka yafi mutunci akan ka jefar akan hanya domin zubar da kiman garin ku ne zubar da kiman jihar ku ne zubar da kimar kasar ku ce to wani ma haka zaka zo ka same shi a lungun ka ya ya tsuguna zai kai shi haka ne to annabi sai ya kira su sai ce a samu kariya wa madina aka zauna aka zartas da duk abin da za a zartas ya zama alkawari yarjejje annabi yayi tabbatacce annabi yi ta jan kunnen sabansa kar wani ya warware wannan alkawari da aka yi da waɗannan yahudawan madina a kare duk abin da aka sa shi a yarjejeniya to ku tabbatar kun kare shi ba a samu matsala daga wajen ku ba ashe yahuda wannan suna can ƙasa ƙasa suna shirya gadar zare wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in wata rana su banu nadir domin a kansu ayoyin farkon suratul hashir ta sauka sanadiyar koransu a garin madina kenan a wata riwaya daga makka kafiran makka suka aiko musu takarda cewa to yanzu fa kun fi kusa da muhammadu ya sake da ku har yakan iya shigowa anguwarku ya kewaya to wannan dama ce ku yi amfani da ita idan an kashe shi komai zai faru kawai ya faru sai suka ɗauki wannan shawara sai suka rubuta ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa cewa sun tara waɗansu fastoti guda talatin na yahudawa ya zo da waɗansu daga cikin mutanensa ya yi bayani ma waɗannan malamansu in ya gamsar da su to ba nuna biyar duka da su musulunta kasan yadda annabi salatar ma yake kwaɗayin musulunci sai ya shirya zai tafi ashe an shirya katti waɗanda na zuwa da su fara shi su kashe shi sai mala'ika jibril ya zo ya gaya shi ba ta tashi ba <laughs> ta tashi a wata riwaya akan maganan diya ne ya je anguwarsu sai suka ce to bari su tattauna su ga me ya kamata su bayar akan maganin diya din annabi na zaune sai aka shirya za a turo mishi wani katon dutse daga sama wadda in ya faɗo mishi zai halaka shi sai mala'ika jibril zai gaya mishi ce ka tashi ka tafi gida ga abin da yahudawan banu nadir suke shiryawa annabi sai ya tashi yana zuwa gida sai ce masa masahabbai banu nabir a je a yi atakin anguwar to suna da irin ganuwa mai ƙarfi Allah da kansa ya ce masahabbai ba ku taɓa tsammanin da ku iya fasa za ku iya shiga cikin wannan ganuwar ba huwan labi akarajar labi kafaru kafaru min ahli halil kita diyarihim li ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا Allah ya ce, Huwa labi akirajen labi na kafaru min ahalil kitabi min diyarhim li'awun hashar. Allah shi ne ya fitar da waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin ahalil kitabi su ne banun nabir min daga cikin gidajensu li'awun hashir a kora na farko don koran kala biyu aka musu. Sai na Umar ya sake kara su gaba. ma zanantum an yakruju Allah ce kuma ba ku yi tsammanin da su fita daga Madina ba saboda karfi da makamai da tanadi da suka yi Allah ya ce masabai kuma ba ku yi tsammanin da iya fitar da su a Madina ba wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah Allah ya ce su ma yahudu sun yi zaton ganuwarsu tsaro da suke da shi zai iya ba su kariya ko Allah ne ya kawo musu fa atahumullahu min haisu lam yahtasibu Allah sai ya zo musu ta inda ba su yi tsammani ba me ya faru Allah ya ce wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah sai jefa musu tsoro a cikin ransu san yana daga cikin rundunar Allah mafi girma da in Allah zai karya ka sai ya sa maka tsoro duk ka duk makamin da kake in kara zana an yi galaba akan wata ran dan sayyidina Umar ya tambaye shi ya ce mishi babu wani ne ya mutane suke mugun tsoron ka <laughs> wata ran ne sun fito da yaron za su tafi waɗansu kafirai sun kai kamar goma sha biyar haka sai suka yi rina masa yadda umar kafin ka ce kubudu ya watsa sun gudu yaron ya ce babu wani ya haine kam ne kam ya ce mishi ya eh, taimakon allah ne shi mutum duk da kake so ka yi galaba a kansa ka yi ƙoƙari ka ba shi tsoro duk karfinsa za ka yi galaba a kansa saboda ka duk abin da za a yi na fada ka yi ƙoƙari ka tanadi abin da za ka razana shi shi ne Allah da ya ce mun shiri sai ya ce mana mu ma'ar na shirin turhibu na bi a duwar daga inda mutum ya karaya shi kenan duk wannan abin da kake ji kasashen turai da sauransu ba fa da makami suka razana mu ba da farfaganda kawai in an yi maganar amurka anan sai ka tsinki. saboda ko a fim za a shirya ba za ka garan da aka yi fim ɗin da aka yaki amurka ba su ne suke nasara ko a labarun duniya su ne ko a komai su ne labarun da za ka ji su ne su ne su ne yau gobe kawai sai ka ji kawai ai su kawai ai ba su taɓuwa Allah ya ce Allah sai jefa musu tsoro to dama Allah in zai karya ka shikenan sai jefa maka tsoro yana jefa masu tsoro magana ka yukribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin Allah ce sai gashi suna ruguza gidajensu da hannunsu da kuma hannun mu'mini Allah sai ce fa'atabiru ya ulil absar ya ku masu basira da hankali Allah ce ku dauki wa'azi na ku lura da yadda na karya abokan gaba ba wani wanda yake da karfi wanda in Allah zai karya shi wai zai bada wahala domin kai ne baka san lagonsa ba amma Allah ya san lagonsa Allah ya san weak point nashi yanzu haka wani anguwa zai zo ta bubuɗe muku ido ya ta bubuɗe ido anguwa Allah sai ka samu yana tsoron ka dangane haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne to kaga Allah ya san meye maganin sa to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je attacking din Banu Nadir yace musu an ba su dama su fita daga Madina su fita aka gaya musu sharuɗa na fita a madina sai shugaban munafukai abdullahi bin ubayi bin salul sai ya aika wa banun nadir ya ce musu karku fita annabi ne bai ce su fita ga dakaru a kewaye da anguwar wallahi sai ya tura 'yan saƙonsa suka sanada suka ce musu karku fita duk duk darun da da a yi ya ce muna tare da ku ya ce kuma yanzu haka ina da sojoji dubu uku a ƙasa in ya isa ya taɓa ku ألم تر إلى الذين الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم ولا مضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن تحسبوهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ya يتي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا الله يتي كيمي كراتو كسرارون كراتو الله يتي بك غبا lokacin da munafukai su waɗanda suka yi munafirci suke gaya ma 'yan uwansu kafirai domin dama da kafiri da munafiki wane da kai alamtar ilallabina nafaku Allah ya ce baka ga waɗanda suka yi munafirci ba ya ƙuluna li ikhwanihim ladina kafaru suna gaya ma ƴan uwansu kafirai me suka gaya musu la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum suka ce wallahi in an fitar da ku a Madina sai dai mu fita tare da ku Madina ba ta da rana ba ta da amfani in ba ba ciki musulmi ne wanda yake zuwa sahun gaba yake gaya ma ne wannan magana la in ukhrijtum janna ma'akum in dai za a fidda ku a Madina to wallahi da mu fita tare da ku ba da mu iya zaman Madina ba in babu ku wala nuti'u fikum ahadan abada kuma har abada ba za mu yi ma wani da'a akan a taba ku ba kun san wani waye wani manzon Allah shege munafiki wai manzon Allah ne wani wala nuti'u fikum ahadan abadan akan ku ba za mu yi ma wani da'a ba wa in kutiltum lanansurannakum in kuma an ce da a yake ku wallahi da mu shiga mu taya Allah sai ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya ce wallahi Allah shaida ne Allah ya ce ni shaida ne zuki ta malla suke musu la in ukhriju la yakhrujuna ma'akum Allah ce in da a fidda su a Madina ƙarya ne munafukai ba da su bi su su fita da su ba wala in kutilu la yansurunahum in kuma da a yaƙe su ba da su taimake su ba ba za su shiga yaƙin ba wala in nasaruhun Allah ya ce kuma a kaddara ma sun shiga lai a dabara sun malayun sarun wallahi da su gudu kuma ba za su samu mataimaki ba to an kori banun nadir a madina sun koru sun koru su munafukan sun bi su to yanzu su ma yahudu da suka kulla alaka da munafukai ba su sha wuya kun gada tun karon farko sun fita salum alu suka ce musu kar su fita to shi munafiki haka yake kullun loba ka yake kullun loba ka yake kullun loba ka yake in za mu yi tabin irin waɗannan ayoyi jama'a suna nan dewa a cikin alkur'ani irin suratu tauba kusan labarin su yi mamaya a sura inda za su je su yi isgili da annabi su zagi annabi su kalli sayyidina abubakar su ce dube shi mai katon ciki su kalli sayyidina umar ce dube shi kaza su dauki ayan qur'ani a karanta a yi dariya a haka kuma kuna zuwa sahun farko kuna zuwa masallaci zai zo sahun farko ya tashi ya ce inna alhamdulillah <laughs> eh mun gode ma Allah da ya aiko mana wannan manzo mai daraja mai kaza mai kaza eh munafiki munafiki bai yi ba Allah ya tsare mu daga sharrin munafunci Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka yaki kafirai da munafikai kafirai ana yakan su na fito na fito munafikai ana yakan su ta hanyar tona musu asiri da tsai da hukunce hukuncen Allah akan su waglus alaihim ka kausasa musu wa ma'awahum jahannam makomar su jahannama wa bi isal masir Allah ce makoma ta yi muni Allah ya tsare mu to sai mu kwana anan sai gobe insha Allah sai mu zo mu karisa sura. Allah ya albarkace mu Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik babu tambaya ko to shi amin amin